Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a daidai wannan lokaci um, inda insha Allah a yau zamu mu bayani dangane da wato wannan software mai suna CryptoTab wanda is a software ne wanda ake mining Bitcoin tare da shi um, is the only software that I know online wanda yake kaman browser wanda za ku yi amfani da shi kuran ka mining Bitcoin um, software ne wanda ya ba da dama ga masu users na shi waɗanda suka yi linkin ɗin shi facebook ne ko google ne ko kuma a google affiliate ko kuma affiliate id ɗinka in kai creating account tare da su za ka ranka mining bitcoin kamar yadda kuke wani waɗannan wannan shine farming mining su wanda za ku ga yanayin da yake movement da sauransu kuna gani kamar haka so software ne wanda aka ƙirƙire shi kawai domin ya rinka mining um, kuma kamar da ya bayani shine the only software that I know online wanda yake is like a just software wanda yake is not a scam um, abin da kai mining za ka ga ka same shi um, dalilin wannan bidiyo shine it has been long da na joining din wato wannan crypto tab din nan I think na joining din shi since around 2017 a lokacin da na buɗe account tare da su um, na yi neglecting account wato na kyale shi Ah, ban san cewa shi still abin ya ci gaba da mining ba sai kwanakin nan da wato ah, abdul tech da ya zo waje na muke magana da shi ce ma ai crypto tap din da nake tunani layi talla yana ba da kuɗi ya yi withdrawal sosai da sosai a cikin gidan gane da wato crypto tap wanda yake nuna min da cewa ya yi muku ma tutorial waɗanda suke kan youtube channel nashi ya yi tutorial daban-daban akan abubuwan da suka ah, wato dangane da wannan crypto tap din nan um, sai yasa ni kuma na je na duba account ina wanda nake is really recent account wanda na daɗe da buɗewa da daɗewa wanda mu ina ga mu ne yan farko farko waɗanda suka fara amfani da wannan crypto tab a lokacin da ya fito maka buɗe kawai maka kyale abu so locally da na buɗe shi sai na tsinci tun kuɗi a ciki ah, wanda ya kai kusan 36 a lokacin uh, now because of dropping bitcoin ne lokacin da na yi withdrawal dina sun bani almost 39 ne ma i think da na yi withdrawal din shi a lokacin da na bude shi kunga lokacin da na zo na da a uh, shi ma ina da minus waɗanda suke under wato uh, network nan nawa ina da minus akan shi inda sun ci gaba da earning na shi so dalilin wannan bidiyo shi ne zan nuna muku cewa hanya ce da mutum zai rinka ta samun dama wacce zai rinka mining wato bitcoin kuma ya rinka withdrawal din shi so kafin nan akwai abubuwa da na fuskanta dangane da wannan platform din nan shine bayan ka zo kana da account tare da su za ku ga akwai mining speed ɗinka za ka zo ka sashi max yawanci za ku yana zuwa off ne za ka zo ka latsa shi zuwa max nan wannan shine wato kamar referral nawa waɗanda nake da su waɗanda suke kan network dina so waɗanda idan ya zama da cewa suna kan network ɗin still za ku ga we are team za mu ga ci gaba da mine din abin idan aka yi yawa za a ci gaba da mine din abin so zan yi muku dropping wannan referral link din nan a description below na wannan bidiyo ɗin za ka click din ɗin shi like a browser zai buɗe ma direct ka je ka buɗe account tare da su lallai ku sani cewa crypto tab ɗin nan na yi withdrawal kuma na samu proof na withdrawal ina gashi nan wanda na je na exchange kuɗi na a cikin wato Binance wannan shine lokacin da na yi withdrawal din kuɗi na withdrawal ɗina yayi processed kuma sannan is completed kuma on August 24 2021 around 12:42 pm na rana na yi withdrawal din shi um, kuma alhamdulillah na riga na cire kuɗi na wanda ya kai sun surutun kuɗi almost 19,000 naira um, na cire wannan kuɗin still wannan shi ya ƙara jinjarin ɗina nake tunanin koma by this boost wannan boost din wanda zaka zo kai activating din shi um, akwai light akwai basic akwai pro akwai ultra so ya danganta daga wanne kake so kai kai um, uh, to be sincere to me zan zo koma kan wannan ultra din ne direct because of idan na trusting in platform what i'm doing is that zan zo in sanya kudade ne ba kaɗan ba a cikin wato ainihin wato wannan platform din domin ya zama da cewa na samu gajiyar wato wannan abin tun before ban sai wannan abu ba but still na zo na ga account ina i have mine about uh, 39 uh, btc since bitcoin din ma ba shi da wani daraja yana wani price ne na kaɗan kuma na zo na samu kuɗi na mining din shi kuma mining din ya riga ya fito alhamdulillah na samu alheri na ganin shi wannan mining din akwai na wato bangaren waya ga apple store ga web version wanda suka ce is coming soon so now abin da ake amfani da shi shine na browser wanda za ku je ku yi downloading din shi wannan shine browser extension in wato crypto tab a duk lokacin da za ka yi mining in shi akan desktop na computer ɗinka za ku ga gaji wajen extension za ka yi download shi daga site nasu lokacin da ke ran zai rinka gudu kamar haka bayan ya yi download successfully sannan sai ka yi buɗe ah, wannan shine da browser so now abin da nake son kara muku bayani shi shine lalle kada ku ce ba za ku yi ɗauki gajiyar wannan abun ba idan har kana da wani wato kuɗaɗe akwai wani strategy da insha Allah zan nuna ma in the next video waɗanda za mu ƙara yin bayani sosai da wannan wato cloud boost nan su waɗannan booster ɗin sannan kuma mai magana kan wato ainihin wato shi crypto tab ɗin nan process ɗin da za ka rinka bi ka zama cikakken miner wanda a shi za ka ce yiwu a mining bitcoin kana among the best binance waɗanda suke amfani da shi um, abubuwan da nake shi na duk lokacin da na samu information dangane da wasu abu ina kan je in yi deep research akan wato wannan platform din na je na bi wajaje daban-daban dangane da wato crypto tap din nan kun ga still na yi withdraw na samu proof na withdraw waɗanda don kuɗi na ya shiga cikin Binance already um, wannan withdraw waɗanda it confirms me that waɗannan mutane ne waɗanda they have been existing for a very long time suna da total of 10 million subscribers waɗanda suke mining on, the net, on their network suna da more than 10 million people waɗanda suke mining akan wato wannan shi software da suka girgara. kuma they are trusted idan kana amfani da su kada ka ɗauka cewa wai mutane ne waɗanda za su zo su ci kuɗin ka ko kuma su wannan ba ba su ma tambaye kuɗi ba only this booster za ka iya zuwa ka je ka siya dangane da su bayan ka sai booster there is nothing more ba wani abu da za ka ƙara siya dangane da su domin ya zama da cewa sun ƙara neman wani abu dangane da kai booster din nan sun ce zai baka times 15 abin da kake iya ne a nan hash rate din nan da kuke gani wanda yake tafiya nan zai ƙara ƙaruwa zai ƙara ƙaruwa wanda ƙaruwan nashi shi zai ƙara nuna muku da cewa lalle za ka rinka samun alheri a lokacin da kuke wato za ku samu alheri a lokacin da kuke mining wato wannan cryptocurrency din nan shine wato bitcoin din nan which is the father of all coins kun gani da abin da yawanci dama eh, bitcoin is the most popular coin da na sani wanda ake mining din shi on the network so locally kuma ya muka zo muka samu wannan wato crypto ta din nan wanda ya fito da yanayin da mutane za su rinka wato ainin tare da shi um, idan ka zo nan wajajen a duk lokacin da kai mining din shi wanda zan nuna muku yadda za ku rinka samun at least kuna samun kudaden ku wanda ya kai sama da naira dubu sha biyar zuwa ashirin a wata daya. wanda wannan ba wani abu bane ba idan har kana amfani da wato wannan a wato crypto tab din nan akwai setup da ya kamata ka yi waɗanda insha Allah a next video zan yi bayani sosai da sosai dangane da shi wannan crypto tab din nan inda kuma zan yi bayani akan siyan shi din idan ka zo zaka sai an ka zo nan zaka continue bayan ka danna continue za su baka wani dan option kamar haka za ku ga gashi nan ya fito wanda yake nuni wanda yake muku nuni ana akan akwai na wanya, akwai na kun gani kowanne ka zo ka ɗauka za ka kai akwai wato one month three month six month one year wanda wannan wajen za ka duba ka duba za ku zo ku duba ko akwai basic basic ɗin ma is good if you have small money zai rinka times two din abin da yake baka wato zai rinka boosting inch times 2 sannan kuma akwai basics akwai pro wanda shine X10 akwai kuma Ultra wanda shine the highest one din yana kan 0.15 ka zo na za ga Bitcoin na nan ya ragu in nawa mai kake so kai ka gwada shi ka ga nawa zaka siye shi I think 0.000 na is about uh, bar na checking din shi a uh, wato a uh, wannan dina nuna muku shi na je kan BTC USDT ko? Mm-hmm. zero point uh, zero zero, zero guda uku ne ko sai eight uh, three hundred, wanda zai baka is equivalent to wato forty-six point thirty-nine US dollars so anan zai baka forty-six point thirty-nine US dollars akwai wani strategy da zan nuna muku waɗanda za ka rinka amfani da shi um, a one month kenan fa so zan nuna muku yadda za ku samu sama da kun gani mun siya shi a 46 a bashi ma 50 US dollars so insha Allah za ka iya fitar da less count bari ne counting din wani abu na gani a bari na ce 30 times insha Allah za ka samu yadda zan nuna muku yadda za ka fitar da at least 300 US dollars bayan ka biya 50 US dollars sannan ina a next video insha Allah zan nuna muku tutorial akan simple way da za ka yi amfani da shi domin ka samu kuɗaɗe masu ɗimbin yawa a lokacin da kake wannan idan muka zo muka duba nan kuma kuɗi ne mai yawa 0.02 zai a lot of money wato akan bitcoin 0.005 akwai na one year akwai kuma na wato na 6 month sannan kuma idan ka so dai idan wannan din zaka yi kenan so in wannan ne kuma shi ma din nashi ne daban ne in kana so zaka yi amfani da shi ne daban domin ka ci wannan din shi kuma wannan 0.0049 din nan i think uh, how much is it in dollars bar na duba shi na gani i think this one yana kan wato 23 to wato 24 us dollars wanda god grace idan for 6 months ne wannan ko idan muka zo za ga wanda for 3 months shi ma din na daban ne so idan kai waɗannan abubuwa kowane solution ka ɗauka a nan za ka rinka samun wato alheri ko kuma mu ce kuɗi an da shi kun ga wannan i think shine discount da suka yi wa mutane akwai 14% discount akwai 17% discount wannan duka 17-17 ne so haka suke zuwa um, nan wajen shine withdrawal history uh, na wato mutum kun ga na withdrawal dina ya samu is completed kuma na yi receiving kudina a uh, cikin wato binance account dina wanda na je p2p na canza kuɗi na zuwa naira kuma na ansa kuɗi na so insha Allah anan zamu dakata da wannan nake cewa sai an jima all na trading kada kuma manta wannan ne karo na farko da ka shigo wannan youtube channel ɗin ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar karawa saboda dukkan wasu information dangane da cryptocurrency za ka samu samun su right away da zarar ka shiga cikin wato youtube da wannan nake cewa sai an jima until then happy trading and goodbye